فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذون سبيلا وإن الشراف من الوهم يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقائه حبطت أعمالهم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

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جوار تفسير القرآن الكريم أولا رانا بيد وقت رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجمعت جوا مدينة يوم شكرا جمعة تدريب 40 يوم littafin da ta yi niyya yau da shirya ga wata hudu shekara ta dubu biyu da ashirin gudunmuwar marayu injiniya usman usman ya aiko da gudunmuwa wa marayu ta naira biyar ana kasa wani da على حدود البركه. أنا هذه هذا البحاري يا أخوان أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أقول لكم أنا أنا أقول لكم أنا أنا أقول لكم أنا أنا أقول لكم أنا أنا أقول لكم أنا Allah ya wuce ta albarka ya warayu ta albarka ya kare ta kusurin jira ta kabari a fara da ta ya kawo ruwa a aiki jira dubu biyu Allah ka kasa musu a kai domin ya ta albarka domin ya ta albarka Shek Tare ya kawo rayu ruwa jira dubu biyu Allah ya tsara da rufe da kuma kara rayuwa albarka akwai hawa rayu ya kawo rayuwar gudunmuwa ta yana duniya Allah ya taka masu na kai Allah ya yi duniya da rayuwa albarka akwai alhaji a shafa alhaji a shafa ya kuma rayuwar gudunmuwa ta kuri naira dubu hamsin Allah ya taka wa a kai ya duniya ta albarka akwai awar jimbi ya kawo rayuwar gudunmuwa ta yana duniya Allah ya taka masu na kai Allah ya rayuwar ya da akwai da kuma farkin marayu a harkar abin da yi, ya yi kuma marayu da kuma tsaye da dubu da dubu Allah ya karka haka na tsaye Allah ya buɗe a gaba kun ga yan farkin marayu su ne kan samuwa duk sun jiki su shafa su awon radu da su shekara duka nome a farkin marayu yi ɗan wani kuma kuma marayu da wani shekara akwai ayyukan ne lokacin akan mutum da ya ce wa rasu gudun wasu ya rasu gudun Allah ya taka wasu na kai Allah ya kara wa rayuwa albarka akwai su da ban hajjiru ya yi kuma rayuwa da gudun wasu ne naira dubu biyar wanda a zuwa Allah ya taka wasu na kai Allah ya kara wa dukiya albarka akwai adawa a Abu Suleiman da ya ya ba wa rayuwa da gudun wasu naira dubu hamsin فإذا بدأ في أن يوجد أنك كافر كافر وبعض أحد يجيب على وجود وغير دخول اليوم عليه إذا كان على ما رفض اليوم وحكي إذا كان في واجب في الخيار تو باید از این مرکز رو بکنیم. أنا للمنصحين وكما قال إبراهيم أن الوجود يطلق sadaka ba ta sa ka yi in wani ya bada wata bada abin da ya da aka da a da aka da abin da aka abin da ka bada shi abin da na fi a yi mata a da su yawanci su ake rufa a ke wani da marayu su ma su ka bada bada gudunmuwa da san da fiye da ba marayu Allah ya kara Da a tsaye da aka wata marayu bankin shi ne jami'a So that accounting, this is almost under 300 foundation of the earth. Account number 000 four five five three seven five three. Leverage. Ibili, ibili, ibili. Kulu, biyar, biyar. Uku, bakari, biyar, uku.

هل لهم الدنيا ما كانوا يعملون أما يسوى الذين كذبوا بآياتنا ولا تستمع عليهم رجال والآن الآخرة تستحيك لا تجد يرى لا تتباعد يحكمه لا تتباعد في لا تتباعد محمد به وكذلك يرى إن في الحياة Allah ya ji an da ƙawa ne ayyukan su sun mutu da wani da aka wata Allah ya ji da yi da ila ma ta biya hawa wata a cikin da ya ba da komai za a ɗaga samu ba sai da abin da Su da suka ta ba. To yanzu da sabarai har sai ayyukan su na kwarai da suke ayyukan su to kan kira da ya kwarai da suke aiki. ba zai kuma gara da kafin yana da aikin fara da aikin fara har zai wuce ba da aikin fara da kafin wani ana da kai sai ba ka a da da kai to da ne da a ranar ne za a bude wani mai a kan sunan abota a ba ka fasirar kwafai da wani da zuwa cikin bayan ala masu roƙon Allah hoton ne Allah zai yi tafiya a bayan shari sai aikin kwarai ne ya yi aikin fitai ya taimaki marayu ya taimaki da jiriyu ya kira masallaci ya kira makaranta ya daura wani a jiya yawa da wani gida ne to duk wanda aiki da ya yi Allah wani ya ce a domin da ba a ɗauki shi yanzu da sani ƙarfar kuma a kan suna aika ɗan sanin bayan sulawa da zama wani da kasar aika da duk da yi da jiba ya sulawa ce ya sa suke yi da jirgin zama da alaƙa da su biya ba ya da aiki ya samu ya ɗan gobe da iya wani da أول كلمة الموت دي حقيقة في دون هذا اللغة بجد عينا يا أيها أنا كده أقول في الجنة لكن يقول المسلمون ويعطي الله بالطعام يتكلمون بيعطي لو أنا في حياتي أنا في العرب في حياتي kana da a abada ne ne na wannan suna yi kuma ne ne wannan kuma haka nan ne ake biya yi da shi ne ma ta kuma su ba ta su da ta bari da zuwa wani da ka ga shi ya ba ta ba ta kai ko ma ta ba sai da kan gaba wa ce ko ba ta ku da yadda da ta to haka ka ji cikin su ne sai da kan shahada ya zo mutum ya zo a cikin da miki ba Allah bai da ta ayyuka Allah yana da yake ta duniya ba shi lafiya ya ba shi ba shi ya ba shi amma a ko da ke ba za a بالبدع والعلم شيخ كتب المساعد لا حتى الأمر عشان كده بس بيستعمل الجنة إذا تحكي لك هو قوم على الجنة إذا وصل لا إلى الأمر سير إجراء الجنة وصل لا إلى الأمر سير إجراء المنطقة على الجنة إذا من الله سبحانه وتعالى يقول لك فمن هو هذا da ya ce wani rage ko na ga da ba su da na gudu sai ka ce wannan da ya ce da gudu a lokacin da za a auna za a yi tikeri shi tikeri da wanda za a yi da ba a yi a gwada na za a gudu idan ba ka da kadin a gudu na wa إلى ما حملوا من عمل فجعلناه هباء مرتبات وأول حاجتنا نعرفها أن نبنيها وكيف ذلك نقول الذي فجعلناه هباء مسكونا أتيك يا رب ولا أيضا الواجب في الخطوة مشيئة duk abin da kake yi aka ji a cikin abin da an sheke shi ba za a wata cikin su suna cikin salamin ciwo da kuma wajen yawon kyauta ike ne ba ba a cikin wajen kyauta Bisikarai da ake bayar wa a daga an gaba an samu shi kan shi da bayan labarai. A samu kodai wanda zai a samu kodai wanda ta arzina ta wata to da take to wani ayyukan da ake a nan a mutu sai ba da wata da ne a cikin da ba za a yi da wani da ba da suna ne suna da ya kamata a cikin da wani a yi a cikin to Allah zai yi da wannan baya aka kira mai idan aka yi lura Allah ya lura yawanci wanda ta wata tsara wani lura shi wani nana da kudin da zai wa ne kan da ka wala rayuwa da wani wanda ba su da zai yi akwai wanda duk da zai yi ba su سورة الأعضاء التي كي أي كتاب يأتي يا كتاب يكون ربما أمر رسوله يذكر رسول الله في أجمع ماذا الذي لو أنا لم يجد قال أما أنا كان يقول تعالى يفعل بما في القرآن وبدأت تشد قويك على الجماعة أو الاحتمال زي ما تقول سلمك يقرأ يقول أنا لا تقول له على هذه الكلام ولا لكن سواء يوم كمان يوم كمان كذا لا تقصد بالمعنى ولا تقصد بهذه المثال لكن كل شيء يكون من الجوع إذا لم تعلم تقول ما تقول إلى أن تنظم تجعل على الجوع يبقى لو مشاكل الجديد ولا يبقى هذا الجديد أمام الجديد أمام الجديد waɗanda ta wasu ba za ta rawa su ta ba ko wani ya ɗaya ko zo ka tafi zuwa ga yi ya ta rawa da ya ta rawa su ta rawa su shiga da zuwa na su a rawa Tu amor a tener un buen secreto y ko ba ka ga ina da guri ba abu ne ke tare da ka yi wa ala ina da aka ba ba a musulunci ba a ce ga da aka ba da ga ga wani da duniya ne da duk a da kure a ce da ka na na ka ta da Ayo, oke. Ina da kan duniya. polícia do Brasil que eles não têm. Não há grande وجزاهم بعده بعدهم واتخذ قوم موسى من بعده عجلا جعلته قرارا ألا يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا

daga kaya don ai da san bari da kada amma da su ji bai da san bari amma da wucewa amma da yin kai da shi shi na shi lura da ta komi ko kuma ko da shi da kuwa da kai karba ta cewa ثانيا ممكن يكون شارك الله وهذا الذي شارك سيعة سيعة ونهو المسلمين مغابية سقوط الجبهة عقل كما ذلك المسلمين وهنا هذا الموسى بعد الإنجاز في كذا dan saya tak berhenti. Telah kebuni. Waktu ada aku berikan konsumen di atas awal itu adalah ada saya. Kerja ini adalah sama lagi. Jadi apa kerja siapa? Kamu kuat. Apa kita juga perlu kita jadi. Mereka tahu. Itu kuat cara kita akan. Akan kita da abin rubuta ɗin sihiri ya kara da duniya. Aiki, abin rubuta ne ma da ke, ƙara masu yi kuma yau mai zina. ولنعرضكم يوم الزينة مع المحتوى النار ضحى. لا تعرفوا shi ne ranar ado ranar kwalliya a saman fi ranar sallah ya ce wa ake wutar da su ba sannan a kasar mutane da domin aka zuwa da ake akwai da ya gaba da kadara da ba ya akwai a ga da mutuwar fili wa fili da ta ayyukan da aka wani dalili to wannan ranar mutira ranar da wato suka yi ado waɗanda za a wani gari sun gari aron kayan abin kayan kulliya daga wajen kitawa sun ga ɗauki ana da kwamfuti wata takarwa da kwamfuti wata takarwa da kwamfuti wata takarwa da wani domin duk kitawa su da wasu arziki su ne gwamnati su kuma ta yawa amma suka yi da su gaji kayan aro domin kuma su zama a yau to sanadiyar wannan mukabara da ake yi sai da zama na mafi sun sun mutu da ta bayan sun mutu da ta wani isra'il mafi yawan su suka suka ji a cikin suka yi ba da abin musa da hausa wanda ya sa fir'auna ya ɗauki matakin da ya yi ta ko za a yi ta kasa ba a yi ta hannu ko a yi ta hannun ba a yi ta hannu wannan da ya fi da samun suka kuma bari ita da ya tsamu to wanda ake yi da za a kace ya gudu tare da wato magana mai kayan awar da karwar kasuwa aka ma da sanar da ku ثم يتابعوا فترة الأولى تدخل الشوى على كتب الأولى فتشأل المدى لعبرون غير الجنس في الغاية كان أدور الكتب الفاروق أيوم في الأسلام تلك الإنسان فمن وتسيره لأنه الصراحة لأنه أدور الكتاب وأدور الكتاب kuma da na bawa ƙarshe kafin sabon gari waɗanda kuma suka ba da a zargani ya za su yi to wanda magana da ta ba sai bayan da wuta ya wuce da kai sai wannan magana da ta ya yi kamata yi to akwai wani a cikin wani tsari ana jin da suna yi mafi da ya iya kuma munafiki ne a cikin to munafiki kuma ka da kira da ba mu da kira da ya za ka na kullum ko ma da ni ko da ka rawa ya ba da munafiki da ko shi ne ba munafiki kai ka kullum ko ba da sai ya zo sai ba abun jawa cewa waɗannan kayan ado a kan ranar daya kai ne ya yi tafi ba sai ka ci gaba da lura da su har zuwa lokacin da aka rubuta zai dawo sai ya fara da wani rayu wannan ta aka ce zuwa kasar wani da daya aka tattara su da wuri wata wanda ya fi ya fari da wata dama ta yi ranar da sai ya rufe yin tafi kusan duniya da ya sarka a cikin kuma ruwa ana yin da kuke to sai yana wani samaraki mutum mutumin samaraki a mana duniya ne yawan da kuma da baki da kuma ta baya idan iska ta shiga kuma wannan kofa kuma sai a yi da tsara na ɗaukun ta ɗaukar wasu da da ya yi amfani da sihiri ya sa wata kafa ciki ga shi da gaga da shi da shi amma da an sa kuma sa da shi da shi da ɗan musa da yawa ba bayan ma na ne sai ya haɗa wa su bari isra'ila cewa ya ma za ya mu kuma ya mu musa ba ga Allah ko saboda Allah ya musa ya ma bai san ya ba Allah da ba لو حاجة عرضه كان يجبار بسيطة للرحمة حاولوا يجب في عالم سورة الزمان لأنه هو المسلمين عايز على المساوي الأول بايدات فعلا الأمين يدعى فعلا نامو فوزان تطور الشكرة أكتب في الرحلة ولعل الزمان لأنه في فرق المريد إيه لو تتنقوم بها min ba a cikin min ba a cikin min ba a cikin min ba a cikin Wata ma a cikin a cikin da ke suka riga daga kayan don su wani tambariki wanda ke zai cikin ne da hukuwa ko wanda ya cikin zafi da sa. Wata ne kuma wani wata na yaya ne. Ya kada wajen zai cikin a rage ma ta gona ya cikin shin ba ta ganin idan ake wannan Allah ne ai Allah yana magana ba ta ganin cewa wannan da gari ne ko yake yin magana wala hadin dalila ba zan so ce da su ya Allah ya rike da mu ko kan zai duk da haka an ce da wani ya wuce duka suka ga mu ne shi ne wala zai suka ga ba a dai da ba inda kirka da zuwa ne to zai ba

ra'ayin zaman da ke da fi ka yi ya yi ra wata abu ya ba ka shi ina ba ka yi wata kana shi na bara su da rawar da masu ayi hali na wani aka ce wa abu kuma kai zan da mutu an da zuwa wani sun ka yi ta kuma da ta wani sun ka da wani kuma zuwa da ana su ka ke ina da hannun rawa idan kuma kiji kuma ji sanuwa wani da suka zai gama ta da sunan da zai da يلام بحجك أنا خير بلومك يرد خلقك ولما رجع موسى إليه وضاع بسرا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجبتم أمر ربكم وأن الألواح وأخذ برأسي

لكن ده على قدر التأويل إذا كنت ترجع عن تأويل الكتاب شركة تضم في حاجة هي تأخذ العالم تتبعه لواء يحكم بماذا الله مرة تدري كل أدوار حكينا تدري كل أدوار حكينا تدري كل أدوار حكينا ولكن تلك الولاء وحدها عدوى تلك الولاء shi ya sa ba na sunna masu kira zuwa ga yanzu da kira Biya da aka wata ga yanzu da zuru biye da aka wata ga yanzu su har kan su zai aka so da wani wanda ya shirka da ya rawa shi da ba wanda ya ce ya yi tauhidi ya kawo da ana da da su da mu sauna da kai duk yadda ma ta kada wa duniya ba ta da wani لأن هذا هو الذي يحدث لنا وجود الغرام هذا كلام السلام جزاء من العطاء ولكن ذلك ما ما شاء الله فينا إن هذا يجب أن لا تسوق على الجديد وهي تتكلم عندما لا يجب أن يؤمن بعد المستشفى الطبيعي وهذا رفع الأمر إلى من مدافع في الجنة والأرض وعلى نفسه إلى مدافع إلى مدافع الجنة وصل مدافع الجنة أجعلت لله لتكبر ما شاء الله كذا كذا كذا يمشي في عالم كثير حتى يكون ما نقول هل هو هذا إن أتى يكون عن دونه in Allah yi zo in ya ya wani ta ya za ka ga ba ta Allah da gidan ne ba ta Allah umma kina sai Allah ya zo Allah ta zo ورد هذه الأول في رحمه الله كلمة يتعين da بالجماعة آية بعدها نبدأ بكلمة لهم سبحانه ولا يرى فلا يرى لا نجد واحد واحد أنا بيرى لكن مثلا هذا هذا أمر يجب أن هذا هذا أمر في الناس نقول متفاوتة لا تهي لا حلم لا جولة وتنظر للنفس الله يرحمه أقول لك أنت أقول yadda aka da yi da wani da yi ya kada da kai shugaban mu ne kuma da shugaban mu shugabanku kuma na shugabanku kaba a kan a ranar suna kawai ba na wani ba na da wani suna kawai a yi ba na da wani suna kawai a yi a kan ya ta cewa shi ne da yana da yana da shugaba ne ba yana da shugaban gidi ba. Shugaban da ya yi da suna da suna da aure da su. Ina da ne ba da haka ba a gyara ba. لكن ما إذا المسلمين دائما لأعمال الجمل يقيم على لكي يرى أن يعتمد ونقوم على الجمل إلى كما أتريد الله وأتريد الله هذا كيف يجب أتريد الله سبحانه وتعالى يجب أتريد لهذا الجمال حتى دون قوة الله الفكرة على أن أقول عليه لأنه هم الله في جزء لا تأخذ لا تتروني كواعد من تساءل والسلام غير إنما أنا عبد المقوم وقبل ذلك فأقول لك الذي يمكن أن يكون كم جزاء وقول لك ويرمون ذلك الذي يمكن أن يكون كما يمكن أن يكون

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ولا يسلك تبارك الله الذي نزل الفرقان على عبده ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يوم قوة النفس هذا الأفق الأعلى ثم دنا فكان قاب قوسين أو

منها واعلموا أن ظلمتم من شيء فأن لله خمسه والوكيل بالقربى وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أقل lokacin da an fara yanzu da aka dubu suka ce ba za ka da sabon ba za ka da na abu da ne a yanzu da ba a kan إجمال الأمين لأن محمد صلى الله عليه وسلم لما بنعمل بابا وجد وانا سوى النبي سوى الأحالة عليهم بالذي وعليه فليس من بعضها ليس على رسول الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا هذا ya ci fara'in ana da ya ci fara'in da bijirin daraja ya ci mikayen daraja ya ci fara'in ya ci ruwa ya ci duk wani fara'in da ya ci ruwa mai cikin annabawa dukkan zuwa wajen da ba a kan tsarin su ne karɓar gaba da awon wannan ya a kan zuwa su ne karɓar gaba da awon wannan ya a kan ibrahim ne kuma annabawa abin abu da zai a nan kimanin shi ne haka zo za a yi karshe a yi nuna ko aka bai yi shi amma ba ku nan da ya a nan da ya yake kan za a yi zo da dawa amma ba ku nan da ya gaba a nan shi ne ya yi karshe ba wani da yawa kun zo da yawa a yau da amma ba za a yi yana gaba kai a nan kuma yana magana da haka kai ce ba a ɗauka wani ba amma ba ku nan da ya فإنما إذا Thank you. درجة إقامة مثل ذلك وده الذي قاعد بعثوك المواقع التسبيع وده النقطة قال الوقت التسبوع قال التسبيع بعد هذا يرجع عبد الله بن مسعود ثلاثة على الإنجيل تسبيع على الواحد وأول شيء في المدارس إذا ما تريد إذا ما تريد بدأ لما ولاحظ النساء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حبيب مجيد صلى الله malamai sun ce duk suna ce ba za a ba su yi don wannan siyar ba mu ya a bari kakar da ta kashi Allah wa ma tale a ya san amal zuwa su Allah wa ma tale a ya san su Allah wa ma tale a ya muhammadin alaɗa ina ƙarfita Allah wa ma san sanda a kai wa san su da ke a Allah wa ma tale a ya a kai domin da aka Musa ya ce ganawa da wani yana wajen da wani ya ba da gudun da yake cewa da Musa fa ina ka yi matan na kawo mutum da وما أنزلك عن قومك يا موسى

suna nan ba mun dawo da da tsaniya sun ko wa wannan abuwa Allah ya tsara da wannan labarin Wuda mata sai na zo da shi na kuma sun kowa shi na shi da ayar da ayar da ayar da ayar da ayar da ayar da ayar da ayar da عتقا قال بئس ما خلفتم من بعدي لأن أهل موسى لا يرون أما في غضبان غضبان يرى رجل يرى حج لماذا يكفي هذا لماذا يكفي أصلا أبني irin wannan sun mutu ba shi ne kuki da ake sa gaba a kan da ku nada ranka ya ba ki kawo mutu ne a ce lafiya kake na lafiya ba ka kake san ku gaji a an kore ka aiki a da ke kuɗi ake da wani kan hafi a an ja ka mutu da a kwamfani a ne ba da ce wata mata da jirgin su ma zuwa da aisha su da mata amma da suke ba su da sama su da aure su da aure wuya da aure da su da aure sai da su da aure wani shi ne da ta yi jama'a ta yi jama'a irin shi da ya yi jama'a wajen da ma'ana sai da ya wata wata wasu kuma su yi jama'a a wajen da ya yi Manzon Allah ta da kawo a bai tara da ko ba bai an kuma ta a da yi Idan aka taɓa dokar Allah aka saba wa to da wani

ولا تبقى الله يخليك شيء ذلك يعتمد على دواء رمضان عداوة المعنى كروتك يا عرجان يديك كروتك الجوعان يديك ولا الضرورة يديك جواب وجهه وكان الإسلام يحسنه وجهه 你看，现在这个共产党就是牛。啊！原来共产党人要自己表达自己，原来过去，当然现在共产党就是牛了。现在越来越牛，牛得发狂了，牛得发狂！ الأقوى ده ما يتنسى ranar da ko a wani ba da uwa da uba a aika wa ya sun bai ta ta ku tafi da wata ɗan uwa uwa da ya zo da kuma kan da ya rabe na ya ta ba ku da kyau kada ku wani da ku da kai shi ya ba ba ku ya ne ne Allah Allah sai ya idan ba da ba ta da mutane ko da yake kawo da ruwa idan ne da amariya ya ba da haji ko da dariya in ce akan da ya da da ya da mu a cikin ne ko ne inda za ka ba da mu ayi ayi alhamdulillah wa ta da ruwa ita mun ta fi da mu da ya da in kai da ta yi ta kana bayar da to wai sai da kuma ya ji shi ya yi yi guda da dia suatu yang dihalau dulu. Irani. Wahai Rasul Allah berkata bahwa kum. ولقد قال لهم قومهم من قبل يا قوم إنا كنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا

Kuji ne wa a kuma wani su biya, tsarin nan da ke daga a hari haƙi na. Muna nan da za su kama wani su yawa lokaci, a ta yi ta yi ta yi ta yi ta muka. Sai yi muka yi wani su zai biya a wani ke yi ta kuma da yi wani su ba. Ba ta kai wani zama a cikin ma'a da yawa da ta kama. Ba da wani da ke ta yi ta ba da ke ta yi. Ba da ke ta yi? Sama da ya kuma cikin ma'a da ne ya zube. Wa ba da haɗe za ta zube a bakin da ke cikin tsara na haɗa zube to ai ko kan da ya zube kayan namu ba don zube ne haka kuma ba shi yasa ta abin da za ka kalli a cikin zube da ke wani wani wani ku kama annabi ne a fatan suna sosai a jari'ai sun ce ba na yi wani da ke kusa yaushe ka wannan wani abin da mutane abin da mutane ke da kawo kuma abu ne ya kai da zama abu da aka yi zai na wata biyu kan ya ce ka aka da ya da ba ka yi ko ka yi ka zo ba ka yi ka ka da ake ba ka san ya ce kai na da zai zo da ka a cikin ja kana a lokacin ai na yi ka abin da wasu ne kar ka dakatar da abokan gaba ka ko duka da inda ke kuma su da ka ga abokan gaba yi dariya da kanka aka yi kuma Ke ya sa abokan gaba ka kai ta so ana abokan gaba na ana wurin a gefen goma na kawai ke ba dariya saboda shi kusan da kuma ba ke dariya to kai shi ne ba in ya kama da shi ba da ya ce wa ta jami'i ya kawo Kapan saya ya, mengapa da yang diulang sannan da yin rikin zama idan ka buka ta aka mata doki wani fitin ma ya ruka ya ce shi a yi wa kama to da zama ko biyan da kafin da ka ta da